To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a lokaci ya kai har ya wuce ma minti hamsin ya zo ya hawa kai a lokacin sallar mu kenan sa'an nan kuma set setin da muke yi abin da sa kenan muka dan samu lokaci muka dan ci lokaci kaɗan. To alhamdulillahi muna tare da Shakman nasa Shak Ado Musa ta fawa balewa kamar kadda muka yi alkawari. Za mu zo, kun san in ya shiga cikin watan Ramadana muna dakatar da karatuttuka bayan sallah mu kuma fara karatu. Amma wannan ya zo topic ne mai nauyin gaske da kuma da bai kamata a wuce a bashi ba, saboda zance ne da ya hadu da janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam. kuma luma na gaya mana kuma mun gani a practice kuma muna yi ko cikin sallah muke da an kira suna da sallah alaihi sallam ayan in ya kira suna da sallah alaihi sallam ana tsayawa a a masa a ce sallallahu alaihi sallam shi yasa wannan wajibi ne da ya kamata a tattauna a kai yawanci wasu suna cewa wai ana wuce gona akan yabo na sallallahu alaihi sallam. wasu kuma na cewa ana kai shi matsayin da bai kai ba wasu kuma suna cewa ana kai shi matsayin Allah in za ka yi tunani duka abu ɗaya ake nufi bi ma'ana wai an ba ana ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah kamar misali za mu bayar kamun mu fara a jiya da muka fito muka bada sanarwa ko wani bawan Allah da ni ya kira ni da ya kira ni ya ce sarki zaki ai sanarwar da kuka bayar nan ai wannan karatu bai daidai ba shi na ce masa ai da nake bayarwa kaji ina cewa fahimta na ni to amma kaga malam zai zo ya gaya muna Allah ya ce annabi ya ce shi ce wato ai fahimta na bai yi ba saboda ba a roƙon annabi saboda annabi ya mutu shi na ce masa eh shi na ce masa to malam akwai alaka girgiza na da kai amma da ni ya min daɗi kai ma ka daina salati ka daina wa annabi salati wai don me yasa shi na ce a ah, to ai wanda kake wa salatin ya mutu yasa da kaiwa ka daina salatin da yafi to inda muka kare da shi ke da je tabir wai me yasa nace nace masa haka to ina gani in dai kana kusa bawan Allah yau zaka ji jawabi sosai a bakin Shakman Nasir Shak Ado Musa me ya taso akan kadiya na zance waka da su Alinu suka yi yawanci shi ka zauna ka yi tunani mallum'a ke yawan fitowa shi su ce a'a ai sana'ar da waɗannan ke yi sana'ar banza ne da sun dai sana'an fina-finai bai da kyau saboda sana'ar haramun ne to shi yau shi aka samu a cikinsu sun yabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yau abin a jinjina musu ne ko dai a'a bi ma'ana a criticize ko kuma a'a yau su da suka yin su da magabata ko kuma a'a in ka ji wannan abin da suka faɗan shin daidai ne ko ba daidai ba ne to ina gani shine abin da za mu tattauna a nan wai wa zai baka bayan annabi ko da yake akwai wasu malluma da suka rigaye mu akan wannan fatawa Kaman kan da malam zai fito zo ya yi magana a kai ah, kaɗan daga ciki za mu iya saka muku wakan kaman kan da muka yi alkawari jama'a ku ji sa'an nan kamun malam ya fara mun sa ma malam shi wannan point ɗin da shi wannan bawan Allah yake faɗa to saba mu yi wa shi wannan bawan Allah adalci da za mu so mu fara saka shi wannan bawan Allah maganansa na minti uku ne kawai uku kacal jama'a ku fara jin wannan bawan Allah wannan malami fata wanda yayi akan mu fara jin yaban sarki Ato malam waya fara malam <laughs> Allah sai wake malam malam a fara jin yabon to in aka ji yabon mu ji shi yabon gaskiya mu fara jin yabon in muka ji yabon to she mu ji me sokacin malam a kai shi yasa jama'a mu yi hakuri mu fara jin shi yabon da suka yi cerari annabi sayyidil abrari alhayyul qayyumu kai dai ka tare ruwa ra'uku rahimu ka girma dukkan ruwaya rijalun rijalai da akwai ka kowace hanya siradun da kai dai Allah buɗe bidaya hasken kaɗai nijin da wata suke haskakawa da haske da rana daga kai surajin muniri ya nabi ya annabi ina wata hakika bayan ka ya mai buraka masoyin masoyi mai warware duka mashaka kariban karimai baya idan na nufe ka haya a karamar na ukanar karamar biyar ka waliyai da duk ne sun bace a cikin ka aya jami'al kulla kai na kewa kirari a zahiri yare da idanu hmm, da kai na rayu shugaba tun kafin ban sani ba kai nake ta wayo gada a kai nake sirri ta kai na rufe gaba abin da duk ya dame ka nima ba zai bar ba sai dai ajizanci da na san bai kyale ni ba ya kuwar kaɗin nan ma'aiki halin naka ya afuwa tabbatacce in dai da Allah akwai ka A yara hatal arwahi da kaya ke motsa duka billahi azimu in har babu kai ba wani ka akwai ka akwai ka ita jallin ka duk ranka a ya sha buruzi kai ke tallafa wani ina za a aikata aikin baba shirin naziri da kabar habibu bar mazzato canja sufa muhammadu kake a tsaye wanda girgije ke warin fa da shi aka yi ka ko ka ko ka yi ka so shi ka bi shi maza toshe kowace kofa za ka nisanta ka da almar'u a ahaba idan har da so har ƙauna babu mu ba birari eh, titir babu dusai annabi hmm, a zai baka bayan annabi karɓe ni ya annabi ka zaɓe ni ya annabi ka dube ni ya annabi dafa inka ya annabi jalabinka ya annabi domin faɗima a ya annabi dan a halalle kisa'in annabi sai bashari To jama'a alhamdulillah alhamdulillah sabar adalci ku ji mun sake muku wakan duka wakan duka duka kata kata duka kenan wakan duka duka kenan duka duka wakan kenan shi yasa kamar kan da muke buga muga yan tiktok wana zana wai har shauki ya kama su to duka duka duka duka kwata kwata kenan to a gurguje kamar kan da malam ya nemi a bi mana wai in za ka mutum adalci to ka ba shi dama a ji shi malam ya so kuma mu saka shi fatawar shi wannan bawa Allah saboda shi maganansa minti uku ne kacal shi sa mu ji maganansa kamun malam ya sauka kan topic in malam ya ba mu dama kamar kan da malam ya faɗa mu saka shi ma a ji jawabin abin da ya faɗa a kan wannan waka da aka sake in malam ya ba mu dama shi mu sake saka wannan shi ba. Tafaddal, tafaddal. A shekaran jiya ne na gani ko muka yi taliki game da wakar da su Alinu suka ce za su saki ko sun ko saki wakar. amma wallahi abun abun tausayi ne kaga yanzu a hadisa nan mu yake cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta Allah ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar annabi ya tabbatar da Allah kadai ke bayarwa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke hanawa to su alimu sun yi waka sun cewa zai baka in ba annabi sun ɗauki matsayin Allah da haƙƙin Allah sun wa annabi me ya sunan wannan shirka ce ba muna kahirtar da su kan maganar muke magana yanzu hukuncin abin da su gai kahirci ne shirka ce suna roƙo annabi suna cewa dafa in ka annabi me ma'anar dafa yi a kariya wa yake kare mutum Allah ne yake karewa kun daga hannu kuna cewa dafa in ka ya annabi Allah ya gai a cikin Qur'ani cewa roƙon wani Allah shirka ne in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yau yawmal ya yakfuruna bi ku. Allah ya ce waɗanda kuke roƙon nan ko kun roƙe su ba za su ba ku ba ba za su shi ku ba ko sun shi ma ba za su karɓa muku ba kuma ranar tashin kiyama ba za su yarda ba da shirkar da kuka yi wa ya kira roƙon wani Allah shirka Allah ya kira shi a Qur'ani shirka haka wannan waƙar wallahi wajibi ne su tuba da gare ta kuma su sani yadda za su yi da ita sannan abin da zai ƙara tayar da hankali shi ne yanzu waɗannan matasan 'yan tiktok da yanzu aka ganin sun hara hawanta musiba ce bala'i ne sharri ne duk da in ka kyautata musu zato su za su ce mi suka yi kasida da yabon annabi ya jama'a yabon annabi na buƙatar ilimi yabon annabi na da kyau ba mai inkare shi sallallahu alaihi wasallam amma yana da ƙa'idodi daga ciki sa kiɗa ciki haramun ko babanka in kana girmama shi ba za ka zo bakin gidanku kana kada ganga kana kira sunan babanka ba to sai ka yabi annabi ka sa kiɗa sannan a kuce ga kiɗa ma a bashi matsayin Allah bayan shi da kanshi ya ce la tatruni kama afratin nasara almasih ibn maryam kada ku gona da iri wajen ya gona kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam yace inda ma ana abdul ni bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah da haka fa qulu abdullahi wa rasulu da haka wannan waƙar tana dauke da shirka wajibi ne su tuba su barranta da gareta To, alhamdulillah jama'a mun ji zancen malam wannan karatu da malam zai mana yana ababa uku. Na farko wannan zance wai kafir ne, shirka ne. Sa'an nan na biyu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wai haramun ne a sa kida a ciki. Kida. Sa'an nan na uku da malam ya yi magana a kai wanda na san kowa both malluma gaba da an ittifaki a kai cewa yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba ma yabo ba zance kawai kalamu akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata yana neman ilimi ka san me kake faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam to ina gani shine abin da muke roƙo mu ji daga malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد آه muna mika gaisuwa na watan Ramadan ga shugabana wannan foundation rasulun aminin sarki zaki Mkeki, ki sallama irin addinin musulunci ga dukkanin wanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci da wanda sako zai zo isa musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am idan masu bibiyan mu suna gani sun kula da sunan wannan tafiq din mu na yau wato tafiq din yana magana ne game da wa zai baka bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a mahangar musulunci dalilin wannan karatun kuma raddi ne ga munkirai wanda suke inkarin mukamin annabi Muhammadu wanda su kullum burin su shine duk abin da ya rataye da manzon Allah a ne suke da cuta anan suke da susa a takaice kafin da fara shiga ga wannan maudu'i wannan waka ba wai ita ne hadafinmu isar da sakon ba ba mun zo ne mu zama akan waƙar kai tsaye ba a'a abin da ke cikin waƙar na cewa shin waye zai baka bayan manzan Allah wannan kalmar shin annabi na bada wani abu shin roƙon manzan Allah kafirci ne tsohon dafi ne wanda ke cikin zukatan mutane sai suka fake da wannan wakan domin su isar da sako shi yasa muka ce ba za mu shiru ba hasali wasu ma sun fara fitowa suna yin rashin kunya wa hadaran manzan Allah suna ce su dai in dai annabi ne ko shi kaza ne wanda wannan mun samu daga nan bauchi wanda ana musu kallon ko malamai ne ashe ba malamai bane wanda suna tijara ne da addini to anan kamar yadda sarki ya saka wannan bidiyo insha Allah za mu yi kokari mu yi magana akan abin da ya shafi ilimi domin duk da cewa su wanda suke maganganu akan wannan abin har yanzu samu wani mutum ɗaya magana wannan cewa wannan sadin nan akwai karatu a cikin yawa kai kowa yakan yi magana ne iya haddin wato ra'ayinsa da abin da ya ga dama ya faɗa kafin na ce komai in shiga cikin wannan jawabi yan uwa muna magana ne akan zatin shugaba akan manzon Allah da mukaminsa kowa ya mai da tunaninsa annabi Muhammadu ba kamar kowa bane da yawa in ana hmm. magana akan annabi wanda suke so su fito hukunci su nuna su suna da ilimi ko suna da sanin addini ko kara tauhidi to sukan fito ne da sigar nuna cewa ai su suna magana ne akan Allah Allah fa kaza ne Allah kaza ne sai su ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam su mai da shi irin su su mai da annabi sallama irin mu kanmu sai su yi mana hukunci da annabi iri ɗaya wanda kamata ya duk wanda zai magana ya duba da wa yake magana yana magana ne akan haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba akan wani dan adam ordinary ba wannan waka ta ta da hayaniya a social media daban-daban musamman ga wanda suke da hayaniyar a zuciyarsu game da zatin manzo Allah dalili kawai shine ɗaya daga cikin shahararrun yan fim wanda ga hotonsa a wannan wajen shine Ali Nuhu ya hau kan wannan waka ne yaban annabi Muhammadu ya ce ɗaya daga cikin masu yaban annabi Muhammadu sun rera wannan yabo wa manzan Allah abin da ya kamata al'umman musulmai su yi murna kamar yadda kullum ana jin wasu masu wawaran baki suna cewa ‘yan wuta ne su aikin da suke yi na wuta ne ba su da rahaman Allah kaza da kaza ne tun da suna fim yau sai a ga gashi kuma ya koma yaban manzan Allah ko da bai koma ba a ga yayi yaban annabi kamata ya yi duniya ta da murna da farin ciki cewa wanda suke zagin nan yayi wani abin alkhairi amma abin bakin ciki sai ya zamto wannan kuma ita ce dalilin shiga wutan jahannama mm. wai wannan ya yaban karara gashi an samu riyan wani mutumi wanda ban san wane ne shi ba wanda ni yau ne na fara kallon fuskarsa ya hau kan kujera yana ta kai su wuta akan cewa duk wanda ya ce annabi sallama ka bani kaza dan wuta ne mm. hasali kuma wa'innan sun zama mushrikai duk wanda ya rera wannan yaban annabin mushriki ne ko yan tiktok aka kai musu suka dinga yi mushrikai ne ma'ana dai yanzu dai musulmai duk wanda ya ji wannan abin sai ya sake kalman shahada kafiri wannan kaga abin da muke tsoro kansar da take cutar musulmai shine wannan kalma na yawan kafirta musulmi ba tare da haƙƙi ba kuma wannan dalilin ba tare da ilimi ba da jahilci amma abun mamaki kuma shi yake cewa mutane su je makaranta ba a yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai da ilimi to idan ko za a ce ban manzon Allah kawai ba a yin ta sai da ilimi yaya fatawa a musulunci an taba yin fatawa da jahilci ba zai yi kai fatawa da jahilci ba wannan kafin in shiga karatu alinuhun nan da suka zo suna rera wannan wakar ya jima yana shiga wakar rarara mm. rarara ya zo yi waki buhari su shiga su yi waka wa buhari kuma su roki buhari Buhari ka mana kaza Buhari ka mana kaza ba malamin da ya taba hawa minbari yace Buhari an roki Buhari an kafirta sun jima suna roƙon Buhari Buhari kai kaza Buhari kai kaza yakan rera waka na rarara ba so ɗaya ba so biyu ba musulunci wannan ba a shiga hurumin Allah ba ashe inda za ku gane cewa abun ba wai matsalar cewa an yabi manzan ba, ba matsalar cewa an taɓa Allah bane a'a matsalar shine an yabi annabi idan da ya taba Allah ne to akwai waƙoƙin da suka dinga yi da rarara wanda suka dinga roƙonsa kuma alin nuhu na ciki sannan sun zauna sun roƙi sun roƙi Buhari Buhari kamar kaza Buhari kamar kaza imma Buhari ya musu Allahu alamu in ma bai musu Allahu alamu amma dai sun roƙe shi mahallin shahidi amma babu wani malamin da ya fito a cikin wanda kaji sun ce yanzu suna so su kare Allah ya ce wai sun kafirta a wannan lokacin saboda me yasa shi ma yana roƙon Buhari din da ke dai dafa wannan dahir ne to abin da nake so in dira akan karatu shine yan uwa da yawa maganar cewa an roki annabi babu wanda zai baka sai Allah kamar yadda wannan ya ja wani hadisi wanda ba mahallinta take ba cewa lallai babu wanda zai baka sai Allah haka yake cewa in an ce manzan Allah ba da wani abu an ɗauki sufan Allah an bawa annabi Muhammadu wannan jahilci ne shi Allah a haƙƙinsa da manzan Allah a haƙƙinsa ba wa annabi sifan Allah Allah shine wanda ya fara yi ba komi ne za a faɗa mutum ya ce wannan kafirci ba ne kamar yadda a waƙan sun ce wa manzan Allah ra'ufun rahimun sai aka ce ai sun ba wa manzan Allah sifan Allah wannan nassin alkur'ani ne Allah ne da kansa yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahimun wai kuma kaga malami wai yana wa'azi wai wannan kalmar da suka ce manzon Allah ra'ufun rahimun sunan Allah Mm, mm, network, network. Malashe ya koma baya gun. Allah ni shaka ta alqur'ani nassin qur'ani ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ufu ya ce wa manzon Allah rahimu ashe kuskure ne mutum ya zo ya kalli an gaya wa manzan Allah sunan da Allah shi ne ya ba wa annabi Muhammadu kai kuma ka zo kana cewa wanda suka faɗa kafirai ne. O wannan suna Ra'ufu Rahimun nan Allah da ya fara ba wa sallan wannan suna ko da ke sunan Allah ne. Sunan Allah ne amma Allah ya ba wa manzan Allah. Ok, na'am. Sunan da Allah suna nan wanda in muka ce za mu kirgo su zaman mu zai kare a nan. za mu iya ƙarar da lokacinmu akan kawai sunannakin Allah da ya ɗauka ya ba Allah banda aikin Allah da ya ɗauka ya ba manzan Allah wanda kuma in ka faɗa hakkin annabi ka faɗi daidai ka faɗi daidai misali Allah yana gaya mana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا min سألت لنريه من آياتنا إنه Basir." Nan sunan Allah ne الله ني sunan Allah ne ني Basiru. Allah ya ɗauka ya ba wa annabi Muhammadu. Misali sunan Allah al’azizu, Allah ya ce, Innal izzata lillahi jami'a. Amma sai a wani wajen Allah yana cewa, Kullin lahi ya la'in rajana madinati, la yi min al'azal, wa lillahi la izzatu, wali rasulihi, Allah ya ce, wali mu'minin. Nan gashi Allah ya ce, al'izza sunansa ne darajarsa ce, amma gashi Allah yana cewa, walillahi da izzatu wali rasulihi ya ce na manzan Allah mm. ne. Kawai idan kai ka saba jin abu a dikake ko kana so ka yi wa'azi kawai sai ka fara da kafirci. Yau da malami zai bayani sai ya ce abin nan da aka faɗa ni ban sani ba. Wannan maganan da suka faɗa ni ne ya kamata in je in nemi fahimta. Allah wanda ya yaban ya kai wajen wani malami ko ya ji a bakin malamai. amma yanzu abin ya kai ga cewa hadafin shine yanzu musulmai ana so a sa musu tsoro musulmi zai ji tsoron yaban annabi amma zai bi shugaban garinsa ko da kansila ko gwamna yau ga mawakan siyasa sun yi yawa a Najeriya kowa in yazo ana girmama shi amma yau masu yaban annabi Muhammadu sai ɗaɗɗaya sai dai a same su a wasu ƙungiya idan har mutum yana yaban annabi Muhammadu ba za a same shi a wasu ɓarayin ba wanda suka fi kowa cijewan cewa suna bin sunna sun hana mutane yaban manzon Allah da kuma irin wannan sai gani daga mutum ya fito ya yabi annabi Muhammad sai a masa ta wani ma zai fito ne bi sayyidina Fatima a masa ta wani zai fito ya bi na Hussein da Hassan a masa ta wani zai fito akwai abin da za a yi ta in abin wanda yake mara kyau amma wannan kalmar duk abin da ke cikin wannan yaban babu wani abu wanda aka faɗa wanda yake na kuskure amma kafin mu shiga ga jawabi akwai maganar ɗaya daga cikin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 ko kana son ka yi suka ga wasu sai ka je ka dira kan manzan Allah yanzu ka ce kwata-kwata kai baka neman wani abu a wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka neman komai kai dan wuta ne kenan dole in har mutum bai nemi taimakon manzan Allah ba dan wuta ne yanzu alqur'anin nan na uban waye ba a gidan ku aka saukar ba na annabi ne idan manzo Allah sallama babu taimakon annabi wajen zuwa da alqur'anin to taimakon waye ne a ciki hadisan da kake karantawa na waye ne taimakon wane ne na manzon Allah ne addinin musuluncin da kake takama kake alfahari kake kafafa a cikin jallabiya na waye ne na manzon Allah ne duhun fuskarka da kake neman ta haske ranar tashin alkiyama na waye ne na manzon Allah ne ashe duk abin da zamu faɗa muna iya tauna bakinmu wannan harshe yakan iya kai mutum zuwa ga halaka abin da ba ku mamaki shi ne. yanzu idan ka hau zaka ga malamai da jahilai da wanda suka san addini da wanda ba su da alaka da addini da masu son zuciya da wanda ma ba su ma san inda aka dosa ba kowa ya fito sai fatawa yake bayarwa fatawar nan ita ce shine yaya za a yi ko abin da yake ransa shine sai ka ji mutum ya fito ya ce ai ba a roƙon annabi duk wanda ya roƙi manzan Allah shi shiga wannan sufan Allah ne ka roƙi manzan Allah na'am hmm. wannan kalmar kuskure ne hmm. wanda idan ka faɗa ka sahabbai da ka kai su annabawa ma an kai wasa ka kai su wuta domin neman taimakon Allah ranar kiyama kowa sai ya zo ya nemi taimakon annabi Muhammad ko ma waye ne mhm. dole sai da taimakon annabi kowa babu wani halitta da ya isa ya tsallake wajen Allah sai ya nemi taimako kowa ban cire ma kowa hula ba kowa sai da taimakon annabi Muhammad kuma sannan a gaban annabi sallama an zo an nemi taimakon annabi Muhammad manzo Allah sallama bai hana ba misali daga cikin abin da zamu karanta al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi a cikin sunan nasa kuma hadisi ne hasani babu ma ja'a fi sifati sirati Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya zo ya samu annabi Muhammadu ya ce ya Rasulullahi ina roƙonka yanda ka ji ina roƙonka ya Rasulullahi ina roƙonka ba ina roƙon Allah ba ina roƙonka annabi ka cece ni manzon Allah bai ce Allah ne zai cece ka ba idan malam irin wannan sai annabi ya ce ana fa'ilun insha Allah zan cece ka ni zan cece ka bai ce masa anas hmm, jama'a mu ya kuri a ah, na ce masa ni zan cece ka hmm. kuma da kalmar roko annabi ka cece ni wannan masu suke ka cece ni ya annabi roko ne a roƙi annabi kuma an roke shi a gaban annabi mu da hadisi sahihi sahabin annabi Anas ibn Malik ya roƙi annabi ga sahabin manzon Allah Sawadu ibn Karim ya tashi a gaban manzon Allah yana faɗa a irin yanda wannan yake faɗi da sigar waka da sigar waka abinda Sawadu ibn Karim yake cewa wa ashhadu anna Allah la rabba ghayrahu wa annaka ma'munun ala kulli ga'ibi wa annaka adna mursalina wasilatan ila Allah ya ibn al-akramin al-adaibi fa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin siwaka bi jama'a mu yakuri malam zai dawo yanzu na zai tsaya da wa ashhadu na shaida anna Allah la rabba Allah ba yi da wani abokin tarayya shi kadai ne ubangiji Ya wa annaka ma'munun ala kulli gaibi annabi duk abin da ka gaya mana da wanda yake bayyana da wanda yake koyi gaskiya ne wa annaka adnal mursalin wasilatan kai ne wanda ka fi kusanci duk annaba babu wanda yake ka fadanci a wajen Allah ila Allah yabna al akramin al adaibi ya dan manya dan masu daraja annabi Muhammad kaga a gaban annabi bai ce masa dan yan kaza ba yanda wasu za su kalli manzon Allah su ga wa iyayensa su ce su suna fatan batan cewa manzon Allah yace masa ya rasulullahi ni ina roƙonka ni ina roƙonka ka cece ni ranar tashin kiyama ranan da duk duniya duk duniya ba wanda ya isa mun sai kai ga Allah a tashin kiyama fa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin siwaka ranan da kowa ba wanda ya isa cece ni sai kai ya rasulullahi ba wanda ya isa ba wanda ya isa ya bani sai kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau dan wani ya ce wa zai baka bayan annabi Wajen ba ce wai ai Allah ne ai Allah ake nufi Allah Allah ba zai bari ba sai annabi wannan kalmar jahilci ne gwamutsawa ne tsakanin Allah da annabi shi kuma annabi duk abu na Allah na sani manzon Allah in dai wani alaka na bawa da Allah ne to wannan bawan bai isa ya tsallake zuwa wajen Allah ba sai ya biyo ta hannun manzon Allah wannan hmm. al-Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin dalailun nubuwa hmm. Ibn Abdul Barri ya rawaito wannan hadisin a cikin al-Isti'ab wa'innan ba iya wa'innan sahabban bane sahabbai barkatai sun zo sun samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun roƙa sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka cece ni ko kuma annabi Muhammadu ka bani ba ma maganan iya maganan ceto ba a abubuwa daban-daban daban-daban wanda ba ma ceto bane sun zo sun roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya san addini ba ana maganar ceton manzon Allah ba ba Allah bane ana Allah Allah ana kiran sunan Allah to ana iya aita kiran sunan manzan Allah Zallaba sunan Allah da niyan kira na ceton ya Muhammad kai ta kiran sunan manzo Allah ana yi kuma wannan ba malamai ne suka faɗa ba a'a wannan karantarwar manzon Allah ne kuma an same shi daga sahabban Annabi Muhammad ga nan hadisi wanda hadisin nan idan mutum ya duba hatta ibn taymiya wanda duk wanda suke wannan abin sun yadda ibn taymiya ba kafiri bane to shi kansa ibn taymiya idan ka duba ya kawo wannan hadisin a cikin alkalimat tayyib a cikin fasalin ah, sarki barin saka waya na cikin coding barin coding Now, okay, all right, okay. So, jama'a mu ya kuri kamin shi ya dawo. Na'am. na'am hatta shi ya kawo wannan hadisin hadisin daga haitham wanda yake cewa kunna inda abdullahi ibn umar muna zaune a gaban sahabin manzan allah abdullahi ibn umar wanda idan an ce abdullahi ibn umar kowa ya san sa da bin sunnan manzan allah dan sayyidina umar ne menene ya faru fa khadirat rijluhu sai kafansa sai ta dane fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa udhkur habban nasi ilayka ciwo ne ya kama kafarsa kafansa irin kafanka ta kage jijiya ya rike ya zamto ba ka ya daga kafan ba sai dai kafan ya rike kaman ya yi tsami irin kafa ya rike din nan ko kuma jijiya ya dane akwai sunan da suke gaya masa sai ce fakala ya muhammad a maimakon ya ce allah ka cece ni sai kira sunan annabi muhammadu ya muhammad wannan fa sahabin annabi ne abdullahi ibn umar kafansa ta kame ta rike ba yanda zai ciwo ya kama kafan sai ya kama sunan manzon Allah mai ruwaya yake cewa fa ka annama nushida min iqalin ka ce kafan sannan yanda ka san kamar kamar raƙumi ne an mata ta baibayi sai a zara ta baibayin ta fita da gudu take kafan sai miƙe ya warware saboda ya kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani ya zo shi ma ruwayan mujahid shi kuma khadirat rijul rajulin inda ibn abbas abdullahi ibn abbas yana zaune sai wani mutum shi ma sai kafansa ta wannan kakewar ta rike fakala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas yake ce masa yaya kake zaune da irin wannan halin kana cikin damuwa ga magani yace masa menene magani yace uzkur habban nas ilayka yace wannan damuwan da kake ciki babu wanda zai fidda kai sai wanda kake kafi son sa wa ka tuna wa kafi so fakala muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin yana jin ya gaya masa ka ce to ai wanda na fi so shine annabi Muhammadu Muhammadu ciwo fa yake ji Me ya yace Allah sai ya kira sunan annabi Muhammadu fa zahaba khidruhu kafan sai ta miƙe kar ta miƙe garau kuma Ibn Taymiyyah ya kawo wannan maganar cewa ana kiran sunan manzon Allah ma Allah ya bada lafiya sahabbai a lokacin da aka tafi yakin yamama tambayi al-hafiz kathir a cikin al-bidaya haya nihaya mujalladi na shida shafi na 324 al-hafiz kathir ya rawaici hadisin ya rawaici a athar na kissan wato abin da ya faru da sahabbai al-hafiz ibnu kathir yake cewa inna shi'ar al-muslimina fi mawqi'ati al-yamama kana muhammada sahabbai a yakin yamama yaki aka fita yi musulmai abin da suke faɗa bakin su kawai shine Muhammada Muhammada ya annabi Muhammadu da ka ga da ka kashe sahabi yana ce maka ya annabi Muhammadu yana kiran sunan manzon Allah da niyan neman taimako da niyan neman kasancewa da niyan neman kyauta ba wanda yace ce kafirai ne in ka ce kafirai ne kai ne kafiri wanda kuma ya rawaito wannan abin al-Hafiz ibn Kathir ne al-Bidaya wan Nihaya mujalladi na shida shafi na 324 abin da yake faɗi wa hamala Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al walidi lokacin da yaƙi yayi zafi ya ɗauki tuta hatta jawazahum sai da ya ƙetare ya shiga daga layin farko ya kai ƙarshe wasar Lijibali musailama ya je wajen duwatsun musailama waje ala ya taraqqabu an yasila ilayhi ya je wajen yana so ya kashe musailamatul kazzab fa domin ya kashe shi sun maraja a sannan shi Khalid ibn al-Walid ya dawo ثم وقف bai na saffai ni sannan ya tsaya tsakanin sahun musulmai nan kamar yadda muka sani a zamanin da idan za a yi yaki fito na fito ake yi ba yakin matsorata ba wani ya laɓe ya yi sinafin ɗinka da bindiga ba haka ake ba da ka fito ne dakarun mayaka suna yamma wa'innan suna gabar ku yi haka to mu sai shi Khalid ibn al-Walid sai fito tsakiyar taron ya bar wajen tawagan musulmai bai iso wajen tawagan wa'innan da suke yakan musulman ba ya tsaya a wajen wada Albiraza ya tsaya ya ce waye isa ya fito gani nan waye isa ya fito gani nan an walid al-ud an amir wa zaid ni ne dan walidu ni ne dan amir da zaidu Sun nada bi shi'ar muslimin sannan sai daga murya yayi ihu ya muhammada ya annabi muhammadu taimako suna neman taimakon mai nasara wannan sahabbai ne a wajen Khalid ibn al-Walid kowa ya san wa Khalid ibn Walid shine wanda manzo Allah ke ce masa takwabin Allah zarariya mm. saifullahi maslul ala a'da'ihi takwabin Allah ne Khalid ibn Walid amma yaki suke yi ba sunan Allah ne a bakin su ba sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gaya ma suna kiran sunan manzon Allah ne kawai don shan minti taimako abinda zai ba mamaki ba ka kama sunan manzon Allah ba ka kira sunan wani bawan Allah da niyyar neman taimako ka roƙe shi wannan ba kafirci bane musulunci ne ka kira sunan bayan Allah a lokacin da kake cikin damuwa kana cikin damuwa ka kira sunan wani bawan Allah wannan ba kafirci bane musulunci ne hasali ma umarnin annabi ne balle a ce manzan Allah umarnin annabi ne ganan hadisi wanda shi ma al-Imam tabarani ya rawaita hadisin kuma rijalan hadisin rijalai ne wa'inda suke ingantattu ne sannan an rawaita daga Abdullahi bin Abbas daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. an rawaita hadisi daga Utba ibn Gazwan daga Annabi Muhammad sallallahu yana cewa idza dalla ahadukum shay'an idan ɗayan ku ya batar da wani abu ko idza adalla ahadukum shay'an idan ɗayan ku ya batar da wani abu in ji manzon Allah au arada aunan ko mutum yana neman taimako taimako in ji manzon Allah idan ɗayanku ya batar da wani abu ko kuma ɗayanku yana neman taimako wa huwa bi ardin laysa biha anisun yana garin da kuma bai san waye zai ta baka da wani dan uwa baka da wani wanda ka gamsu da shi fal yaqul ka tashi ka ce ya ibadallahi a'inuni ku bayin Allah ku taimake ni ku bayin Allah ku taimake ni ba ya Allah ka taimake ni ba ma ku bayin Allah ku taimake ni in ji manzon Allah fa inna lillahi ibadan la narahu Allah yana da wasu bayi wa'inda ba ma ganin su za su taimake ka in ji manzon Allah wa kad jurriba zalika an jarraba haka kuma an samu haka ruwayan Abdullahi ibn Abbas wanda shi ma da Dabarani ya rubuta wannan hadisin hadisin shi kuma cewa ake inna lillahi mala'ika fil ardi siwal hafaza Allah yana da wasu mala'iku a cikin ƙasa ba Allahn bane su kuma mala'iku ne ba kuma su ne wanda suke tare da mutum ba yaktubuna ma yaqsudu min warqi shajar min warqi shajari fa idza a ahadukum arajatan bi ardin bi ardi falatin a inuni ya ibadallah wannan ma ruwayan Abdullahi bin Abbas kenan ruwayan Abdullahi bin Mas'udin shi ma akan a nemi taimako a wajen bayin Allah ba wajen manzan Allah kawai ba wajen bayin Allah ordinary menene Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah ya ce idan falatat dabbatu ahadukum dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi idan har dabban ɗayan ku ta a cikin jeji to ya kwala kira ya ce ya ibadallahi ihbisu ku bayan Allah ku tsare min dabba ta bayan Allah baka gansu ba amma kana ce ku bayan Allah ku tsare min dabba ta baka ce Allah ba ya ibadallahi ihbisu fa inna lillahi hadiran fil ardi sayahbisuhu ubangiji yana da wani wanda take zai zo bawa ne zai zo kuma zai maka aikin wannan in ji annabi Muhammadu ba manzan Allah ba a'a ka kira bawan Allah wanda ma baka sansa ba zai zo zai maka wannan aikin wannan umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sai tuna Aisha alaihi salam sai tuna Aisha an zo ana neman taimako na neman ruwa ruwa ne aka rasa a zamanin sai tuna Aisha ruwa aka rasa hmm. ba ana maganin wai wai wa zai baka ba akwai wani wanda ya sai bayar bayan manzon Allah wani ya isa ya zo ya shiga cikin kuduran ubangiji ya yi tasrifi da abin ba hannun annabi muhammadu dole sai da sa hannun annabi in ma kafiri in ma musulmi kai kuma ka san kafiri ba shi da alaka da Allah shi kuma musulmi tambarin wa ya samu tambarin Muhammadu rasulullah ya samu waye isa wannan abu hmm. kai kuma ka isa ka samu wani rahaman Allah in baka da manzon Allah tare da kai sallallahu alaihi wasallam zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahatu lahu tamhida summa yatma'u ana azid kalla wannan bi isa ba innahu kana li ayatina anida ba wanda ya isa ya je wajen Allah ya samu wani abu sai ta hanyar manzon Allah ganan sai tuna Aisha radiyallahu anha al-Imam al-Hafiz ad-Darimi ya rawaito wannan hadisin da zamu faɗa cikin sunan nasa majalladi na farko shafi na talatin a arba'in da uku. al-imam imam ad-darimi a cikin sunan nasa babu ma akrama Lahu ta'ala Nabiyyahu sallallahu alaihi sunan babin karamar manzan Allah bayan ya bar duniya bayan annabi ya bar duniya ga irin karamcin da annabi yi حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال كحد أهل المدينة كحدا شديدا Ya ce mutanen Madina sun yi fari farin nan mai tsanani fashakau ila Aisha sai suka kai kara suka je suka samu tuna Aisha ka duba mutan Madina ba su je kara wajen Allah ba sun zo wajen tuna Aisha ba su shiga masallaci ba gidan annabi suka tafi suka tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutan Madina fa ba hmm. sun je masallaci ba ne su fara Allah Allah fashakau ila Aisha sai suka kai karan haka suka kai koke wajen sai Aisha ga halin da muke ciki babu ruwa a Madina garin da yake kowane gari amma sun je sun gidan manzan Allah ne wajen sai tuna Aisha lokacin kuma babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kalat an anzuru kabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ku je ku unzuru ku je ku yi duba ga kabarin manzan Allah faj'alu minhu quwwan ila samai ku je ku huda wani taga a sama ku buɗe ɗan wani ku ɗan buɗe wani wani huji akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta la yakuna bainahu wa baina sama'i saqaf har ya zamto kar a samu wato wani rufi bainahu wa baina sama'i tsakanin ƙabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi da kuma wannan wato sararin samaniya kala yace fa fa'alu sai suka je suka yi fa mudirna mataran aka kwaranya mana ruwa zubar ruwa hatta nabatal ushubu har ciyawa suka tashi wasu minatul ibilu raƙumai suka yi jiki wata fattakat min ash-shahmi fa summiya amal fataki suka kumbura raƙuman mu suka jiki suka ci suka koshi saboda kawai mun je mun nema da kabarin manzon Allah ba annabi Muhammad ba kabarin annabi mm. da umarnin sai tuna Aisha al-Imam al-Hafiz ad-Darimi shi rawaito wannan hadisi ba fa cewa ma akai Allah yi mana ba kai kabarin aka je aka ce sama ya hana mu ruwa to ga kabarin manzan Allah ta ce sai ga ruwa ya zuwa hmm. wannan kuma ad addarimi mi shekawo wannan tawassuli ne da kabarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da zai baku mamaki haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a roka albarkan manzon Allah Allah kuma yayi domin an roke shi ne domin albarkan manzon Allah kuma ya faru duk malaman musulunci babu wani malami wanda zai ce maka wai ka yi roƙo dan annabi wai kai ka kafarta. sai dai wani bugagge a cikin musulunci amma wannan wanda zai ce maka wai ni ba na nema a wajen manzon Allah wai shi bai nema a'udhu billahi shi shi ko bai nema a wajen annabi wannan kafirci ne kafirci ne domin komai ta wajen annabi zaka nema ka samu hmm. akwai wani abin da mutum ya isa ya samu ba wajen annabi Muhammadu ba gyanan sahabbai sahabi zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina roƙonka as'aluka ta kafin janna annabi ina roƙonka ka sana aljanna manzo Allah ya ce shikenan a inni ala nafsika bi kasrati sujudi na yadda zan baka aljanna amma kai wata mun sujada ji manzan Allah kai wata eh? rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barkaci na bada labari mutum dubu saba'in da su shiga aljanna babu azaba babu hisabi babu kaza babu azaban kabari kawai sai sahabin manzan Allah ukasha sai gurfana a gaban manzan Allah ya ce ya rasulallahi ka roƙa min Allah in zamo ina cikin su kai ta annabi kawai manzan Allah ya ce ya Allah ka sa cikin su ba sai annabi ya ce kai kana cikin su kawai annabi ya bayar sai wani sahabi ya ce ya rasulallahi ni ma gani annabi ya ce a ukasha ya riga ka roƙa na bayar an riga an bayar kawai hmm. yau sai wani ya zo da guntun fahimtarsa sai ce maka ai Allah hadisi ne annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to yanzu duka wannan hadisan da muka karanto din ba su fassara maka wancan hadisin ba to malamin ka shi da musa maraddi ibn taimiyya ya faɗa a cikin alfatawa ya ce mutane suna jahiltan ilimi sukan ɗauki hadisin annabi su kai ta wajen da ba haka take nufi ba in ji ibn ya ce dalilinsa kuma shine ga nan hadisin manzon Allah yana cewa ana la yustaghasu bi inna innama yustaghasu billah ni ba a neman agaza da ni auka ma kala sallallahu alaihi wasallam da Allah ake neman agaza ibn Taymiyyah ya ce amma kuma ai gashi a zamanin annabin sahabbai sukan zo su nemi a gaza da manzan Allah ga hadisin Bukhari wanda ya rawaita na Sayyidina Umar ibn Khattab yace mun kasance muna neman shayar da fari a zamanin manzan Allah sallama da albarkan manzan Allah mukan ce Allah dan annabi kamana yace ashe kaga sun nemi istigasa da annabi Ibn Taymiyyah sai ce ashe zahirin hadisin ba shi ake nufi ba abin da ake nufi shine hakikanin wanda yake yi shine Allah amma kuma ta hanyar annabi Muhammadu yanzu duk wanda wanda ya ce annabi kamar kaza wai ya zo wajen annabi ba dan Allah bane dole sai dan Allah zo wajen manzon Allah ai ka san cewa annabi bai da wani wanda zai bashi sai Allah kuma bai da wani wanda zai ce ya bayar sai Allah shi yasa ka zo wajen manzon Allah to amma abin mamaki sai kaga mutum yana ta kumfan baki ai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza shi bai gane maganan ba to amma dan Allah yan uwa mu madda hankalinmu. mu yi tunani mu duba hadisi ya inganta daga Anas ibn Malik sahihin hadisi wanda wannan hadisi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yake cewa wata rana wani balarabin kauye ya zo ya samu manzon Allah hmm. wannan balarabin kauyen menene yayi hadisi ne shi ma sahihi balarabin kauye ka saka kunne ka ji hmm. Anas ibn Malik yake cewa hadisin wanda suka rawaito wannan hadisin al-imam al-hafiz ibn hajar wanda al-hafiz ibn hajar kowa ya san wa al-hafiz ibn hajar ganiyun an tarif ba bukatan a ce maka waye shi a wajen malamai idan an ce al-hafiz aka yi shiru al-hafiz ibn hajar ko ake ne? mahaddaci in an ce mahaddaci shi kadai ake ne? in ko ba shi kake so ka faɗa ba sai ka ce wani kamar yanda yanzu idan ka ce shehu to mu in ka ce shehu kawai ko ma waye ne an san wa kake nufi amma in ka ce shehu wani to da kai bayani na'am na'am duk wani wanda zaka faɗa an kace shehu kai shiru mm. ba za ce yana nufin shehu Ibrahim haka ne <laughs> sai kana so ka ce wani ka ce shehu wani to a fannin ilimi idan ka ce mm. alhafiz mahaddaci kai shiru to a wajen malamai ibn hajar ake nufi in kana so ka faɗi wani to sai ka ƙara sunansa to ibn hajar ya rawaita wannan hadisin a cikin alfatul bari a cikin fatul bari afwan fatul bari sharhin sahih bukhari mujalladi na biyu shafi na 490 kuma yace hadisin na al-Imam al-Baihaqi ne rawaice shi a cikin dalailin nubuwa sannan Ibn Kasir shi ya kawo wannan hadisin a cikin al-Bidaya wa Nihaya mujalladi na biyu shafi na 92 zuwa 93 sannan Ibn Abdul ya kawo a cikin at-Tamhid nasa sannan al al-Asbuhani ya kawo a cikin nubuwa duka sun rawaice wannan hadisin ne daga Sayyidina Anas bin Malik me yace جاء أعرابي إلى النبي wani balarabin ƙauye ya zo wajen manzon Allah fa kala ya rasulullahi yace ya annabi laqad ataina lan zo maka balarabin ƙauye ya zo ya ce ya rasulullahi ka wa malana ba irin yibattu wala sabiyyun yasihu mun zo maka babu wani raƙumi da yake yin tara ko raƙumin da ake tatsan nuna a jikinsa ko raƙumin da yake nishaɗi kuma babu wani yaro da yake kuka saboda tsaban yunwa take sai fara tara da waka gaban annabi atainaka wal azra ayadmi lubanuha wa qad shajjalat ummu sabiyyi an ad-dukhuli وألقى بكفيه السبي استكانة من الجوع ضعفا ما يمر ولا يخلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل الآمي والإجهز الفصلي وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل يا رسول الله منذ مكة أهالي دمك تكي العذراء mace wacce take mai shayar da nono budurwa nonanta a maimakon ya zubar da a maimakon hantsanta ya fidda nono sai dai kuma a ga yana fidda jini Tsabin yunwa kai yar da take uwa mai shayarwa ta miyar da jariri domin ita ma bata samu abin da za ta tsotsa ba balle yaron shi mun zo mu ba mu da wani abin da za mu ci sai abincin dabbobi da suke ci wanda yake busassu su muke nema mu ci annabi mu ba za mu je wajen kowa ba sai kai walaysa lana illa ilayka firarna babu da wani wajen da zamu je sai kai shine abin da wannan yake cewa wa zai baka bayan annabi waye zai bamu in ji wannan sahabi balarabi a gaban manzon Allah binudikin sahihil qawli la yatalajaju ya zo da yaren larabci yake ga annabi ba da Hausa ba domin da a ce bahaushe ne je gaban annabi faɗa wani ya tashi da ce annabi jin Hausa ne da yaren larabci ya zo gaban annabi daga annabi da larabci walaysa lana illa ilayka firarana mu ba yadda za mu ci ba inda za mu je sai wajen ka ba mu san wanda zai ba mu ba sai kai in ji sahabin annabi wa aina firarun nasi to yace wai mutum ma ina zai je in ba gunka ba wani ina zai je nema in ba wajen ka ba wannan sahabi ne fa sarki da larabci ke ga manzon Allah da larabci ba da Hausa ba domin yau da wannan sahabin da Hausa yake faɗa wani zai ce a ah, to ai annabi bai jin Hausa ne shi yasa da ya ji Hausa da ya gyara to da larabci ne balarabin kauye yake ga annabi yace duk duniya ba wajen wanda za mu je in ba kai ba wai ma wajen wa za mu je ya mana in ba annabi ba waye zai mana in ba annabi ba in ji shi waye ne kararin nashi illa ila rusuli wai ina ma mutane za su je in ba wajen manzon su ba sai da ya faɗi wannan mai ruwaya anas ya ce fakama rasulullahi jurur rida annabi sai wani abu wanda yake mai kama da takama annabi sai ya eh. tashi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kanta akwai riga a jikin manzo Allah akwai mayafi manzo Allah sai ya sake mayafin kawai sai yana jan kasa Allahu akbar yanda jimina take tafiya tana zubar da wannan kayan kala din haka annabi ya tashi yana yi manzo Allah yana tafiya yana tafiya yana tafiya kawai annabi sai ya tashi a kan minbari na'am manzon Allah sai tashi hau kan mimbari. annabi yana hawa mimbari, summa rafa'a yadayhi ila sama annabi ya daga hannunsa sama sallallahu alaihi wasallama fa yace Allahumma askina ghaisan mugisan muri'an gadakan dabakan ajilan ghaira ra'isin nafi'an ghaira darrin tamla'u bihi zar'a tamla'u bihi dar'a wa tunbitu bihi zar'a kai manzo Allah ya ce ya Allah ka ba mu ruwa gaisan mugisan ka ba mu ruwa mai agaza mai kosarwa mai shayarwa mai ba da daman kiwo wanda yake cikakken ruwa rufaffen ruwa da gaggawa yanzu yanzu muke roƙo ubangiji ruwan da zai fisa take da an yi duk tsoro su fito take da an yi duk wani dabba in ya sha ko shi take yanzu ji manzon Allah kuma eh. ruwan nan kar inda Annabi Muhammad Anas ibn Malik mai ruwayan hadisin ya ce wallahi lokacin da manzan Allah ke faɗin wannan abin a sama fayyau sama take ko irin fare-faren nan babu na kalan dusa kwarre shar take sama ta yi wani iri kala fari fat in ji Anas ibn Malik ya ce amma wallahi abin mamaki fa wallahi ma radda ya rage annabi bai saukar da hannunsa kasa ba ila na harihi hannun annabi bai kai kirji ba hatta alƙatis sama'u bi abraqiha sai kawai muka ga sama gabaki daya ta game gaba daya kawai wajen ahalin badalati juna kawai sai muka ga kawai kowa ruwa ya zamo ya shafe an gama an gama duk abin da annabi roƙa abu yayi hmm. bayan wani sati sai gashi nan mutane sun zo suna cewa algarak algarak ya rasulullah algarak algarak sai da kai yi sati ana wannan ruwan ba a taɓa wani ruwa mai yawa a duniya irin wannan ruwan ruwa ne aka yi sati ana yinsa ba a tsaya ba sannan kuma wannan ruwan ba zai cutar ba kuma ruwan na zuba tsirrai suna fitowa domin addu'an manzan Allah ne dabbobi nono ya musu yawa sai da sun sha sun koshi sai gashi nan an zo ana ce algaraka-algaraka, ya Rasulallah. balarabin kuma ya sake dawowa yana ce algaraka algaraka ya rasulullah annabi za zamu halaka mu mutu za mu mutu ruwan ya mana yawa ruwan ya mana yawa dalilin wannan abin abu ɗaya ne faɗa wa zai baka bayan annabi mm. wa zai baka wa laysa lana illa ilayka firaruna wa hal min firarin nas illa ila ar-rusuli wa zai baka bayan ba wa zai baka bayan annabi haka ya faɗa wa annabi wa zai ba mu ba kai ba wannan sahabin bai san Allah bane jahili na kan dutse kai saka zo ka ce masa bai san Allah bane kai kana ce baka san komai a wajen annabi baka san taimakon manzon Allah in Allah ya yarda in baka tuba ba wallahi ran kiyama ranan da mutane da su zo suna cewa ceto ceto annabi zai ce ban da kai Allah zai ce ban da kai je ka wajen Allah ya maka kana zuwa wajen Allah shi kuma Allah zai ce zarni wa man khalaqtu wahida zai ce okay annabi banni da shi bai san ka bane ba ban san shi ba amma wannan sahabin da ya san manzon Allah take suka zo suna ce algarak algarak algarak algarak annabi za mu mutu za mu halaka annabi sai daga hannunsa take a wajen bari ka ji me yi da gamawa da daga hannu sai manzo Allah yake ce Allahumma hawalaina wala alaina a wani ruwaya iya wannan kai annabi ya faɗa Allah ruwan nan a mai da shi gefen mu ba kar ya tsaya ruwan a ci gaba da yi amma ya yi eh? gefe da mu eh a ci gaba da ruwa kawai wannan kyautan ba za a ɗauke ba domin wanda ya iya roƙo ya ce wa zai mu bayan annabi ya ce a ci gaba da ruwan amma wala alaina ba a kanmu ba a wani ruwayan ko Allah ya ƙara bayani eh, ruwan nan a yi ta ta kan duwatsu da hanyar magudanar ruwa da kaza da kaza malamai suka ce wannan ruwan tunda annabi ya ce hawalaina wala alaina har yau ana yin wannan ruwan mm. har yau suka ce ana yin wannan ruwa amma abin da zai baka mamaki Anas ibn Malik yake ce fan saba sahab take sai ga wannan ashab girgije din nan ya ya yayi yanda ka san labule a garin Madina manzo Allah sallallahu sai fara dariya annabi na murmushi annabi na dariya annabi na murmushi har sai da fiƙar manzan Allah aka fara kallanta saboda annabi ya ji daɗi sallallahu alaihi wa sallam. na'am sallallahu alaihi wasallam kuma kala sannan ce lillahi darru abi talib Allah ya kara Abu Talib ilimi ya kara bubbugan madadinsa Allahumma amin law kana hayyan qarrata aynahu annabi ya ce da Abu Talib na da rai da yanzu ya ji daɗi da hayyaka kowa jin dadi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam war manyan shi da qaulahu annabi ya ce a cikin kuwa ya iya wakan Abu Talib yamin ina son wani ya deni ka ji ana yaban annabi kai ka ce wuta da aji hmm. shi kuma annabi ya ce a yabe shi gashi annabi yana ce wa zai yabe ni wa kama ali ibn abi talib sayyidina ali abi talib sai ya ce ya rasulullahi ka annaka aratta ko dai kana son wannan wakan ne nasa bari rera maka abin da zamu rufe da shi shine a wannan baitin ɗaya daga cikin wanda suka yi surutu wanda ni ban san shi din nan ba ban taɓa ganin sa ba sai dalilin da ka kunna wannan bidiyon sa yana ce wai a ciki wai mawaƙin ya ce dafa inka ya annabi eh. wai kalmar dafa inka ya annabi wai ma'ana ba wani mai yin dafa'i sai annabi annabi ne kun san me dafa'i tsari kenan da kariya annabi ba shi yake kariya ba Allah ne da na gansa dama na ga ba bahaushe bane ina kallon fuskar sa na bakin shi akwai tsamin gwaranci ba bahaushe bane kuma ba balarabe ba ne kuma bai karanta larabci ba duk duniya ka je ma larabawa a ce dafa inka ya annabi dafa inka ya annabi ba ana nufin annabi kai ne zaka min yi ba dafa inka ya annabi annabi irin tsarin da Allah ya yi maka Allah ya yi amma a fassara ta da dafa in kai annabi annabi kamun dafa idin ita ma ta yi haka muke so a gaban annabi gashi sai na ali yana ga annabi kai ne kake kai ne kake dafa yi kai ne kai ne garkuwa kai ne dafa i kai ne garkuwa mm. bari ku abin da sai na ali yake ce masa wa abyadu istaskal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili bihi به lakum min ali hashim min فهم dawfi ni'matin wa fawadili ya ce ya wanda yake mai farin fuska mai farin feci wanda fuskarsa kaɗai da ita ana shayar da fari ya ce kai ne wanda yake garkuwan marayu kai ne kuma gatan marasa gata sallallahu alaihi sallam kai ne gatan marasa gata kai ne garkuwan marayu ismatun lil aramini ismatun kai ne dafa'i mai kariya mu dukkanin wanda suke marasa gata ya rasulullahi sai ya ce ya luzu bi lakum duk wani wanda ya halaka idan yana neman yadda za a tsare shi to ya zo ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya halaka idan kana neman dafa'i to annabi Muhammadu ne mm. a nan sayyidina Abi Talib ne lokacin musuluncin ta bude ba sai ya ce min ali hashim in kai kana daga dangin banu hashim ne me yasa manzo Allah bai ce ba ni bane a wajen Allah ake fakewa annabi sallallahu alaihi wasallam karshe ma kyautan aljanna dinga yi manzo Allah sallama ya yi wannan kasida annabi ya ji daɗi annabi ya yi farin ciki kai da sai na Ali ya yi shiru ya rera annabi Muhammad wannan yaban wani ma kawai sai ce annabi ni ma ganawa wani ya gane hikimar sai na yana yin shiru shi wani ya tashi yake cewa lakal hamdu wal hamdu mimman shakar suqina bi wajhi nabiyil matar الله خالقه دعوة دع الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر فلم يكن إلا كإلك كإلك الرضا Mm-mm. wani mawaki shi ma take tashi ya rera wa annabi Muhammadu waka a wajen ashe sai suka gane cewa yau makaranta ne na kowa ya bude cikin sa yi zan Allah kisan da zan cika mana da shi shine kisan garke sai na Abu Huraira al'imam al-Bukhari ya rawaita hadisi sahihi ya fi karfin doki arba'in wannan hadisin ya fi karfin doki dubu karfin hadisin duk wanda ya tsaya wannan hadisin hadisin zai kare shi hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda a cikin kitabul ilmi babu shifdil ilmi hadisi na ɗari ɗaya da sha tara sai na abu huraira wanda an san shi duk sahabbai ba a samu wanda ya kai yawan ruwayan hadisi da ya iso mana ba ya ce na kai ƙara wajen annabi Muhammadu. Ka san karin waye kai? A'a. Ƙaran abin da ba a gani. Ya kai ƙaran kwakwasa ce wajen manzan Allah. Mm. Ƙaran da ya kai nan ya ce, Ya Rasulallah, inni asma'u minka hadisan kasiran fa ansa'u fa uhibbu alla ansa annabi ina jin hadisai da yawa a wajenka sai na manta amma yanzu abin da nake so annabi a wajenka nake so kada ina mantawa Allahu akbar me yasa bai zo dan Allah ba Allah in daina mantuwa sai ya zo wajen manzon Allah ake zuwa wajen Allah zuwa wajen annabi zuwa wajen Allah ne jahili ne yake raba Allah da annabi wanda dai da in ka ja hadisin na kace Abu Huraira to ga Abu Huraira ya zo wajen Annabi bai je wajen Allah ba wannan lokacin ya zo Annabi ya bashi bukatar kuma da yake nema wajen Allah ne ashe sun gane cewa in ka ga wa manzon Allah bukata wa Allah ka faɗa aya ne a Qur'ani walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ya rasul To, aya ne a qur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim Allah ya ce in dai ana so a zo wajen manzan Allah Allah ne bai faɗa in kuna so ku zo wajen manzan Allah in kana cewa ni mai bin annabi ne wa kabi ba annabin kabi ba sai ka bi wajen manzan Allah abu hurairu ya ya kawo karan zuciyarsa annabi ina jin hadisi amma ni ina mantawa manzo Allah sai ce masa ka shimfiɗa mayafinka yace shi ne shimfiɗa mayafina manzo Allah bai ce ya Allah abu hurairu ka masa kaza ba kuma ko da annabi ya roki Allah din ba wai muna kora annabi yana roƙon Allah a annabi in ya roki Allah ma Allah ne in kuma yayi ma Allah ne yayi wai ina nuna muku yanda Allah ya ba wa annabi tasrifi cikin mulkinsa tasrifi cikin mulkinsa mm. idan dai aiki na ubangiji wasu annabawa da su annabi annabi annabi isa zai tada ce? annabi musa zai bi koki ta tsage ta dare gida sha biyu annabi ibrahim zai fada wuta wutan bata kona shi ba annabi nuhu zai addu'a halaka mutan gari kowane annabi sai annabi muhammad ne kawai matsiyaci daga cikin masu bin sa su ce bai da ikon yi wani abu daga cikin hadarin ubangiji sai ga manzon Allah sallama haka annabi yayi la ilaha illallah yanda ka gani ina irin kaman kana ɗeban abu kana zubawa haka annabi yayi annabi yayi haka da hannunsa yayi haka kaman ya cika hannu ko sai ya zuba a cikin barban abu abu yayi haka ya sake zubawa yayi haka ya zuba sai annabi ya so uku annabi sai ce daukar barban abu hurairah ya dauka sai ce rungumi barban sai ya runguma abu hurairah ce wallahi fa ma shay an ba'du yace tun daga wannan abun ban sake mantuwa ba annabi ya mun magani sallallahu alaihi wasallam ban sake mantuwa ba amma kuma na ji abin mamaki ban sake mantuwa ba sai da manzo Allah ya masa magani to sarki zaki ba iya nan bane akwai sahabban da ido ne ake cire musu irin suka tada su ɗauki idan su je da shi wajen annabi annabi ya kama ya mai da idan mm. akwai sahabban da hannu ake yanke musu irin su amr ibn ma'az ibn jamuhin su ɗauki hannun su je wajen manzo Allah ya kama hannun ya tofa yawo ya manna kuma tamanni <laughs> likitan likitoci kenan na'am amma mutum ka zo ka ce wai wai wai an je wajen manzo Allah da bukata wai kafirci ne duk wanda ya ce baya nema a wajen annabi wai ko annabi baya so Allah ka haramta masa ceton manzan Allah in ba ya tuba ba sallallahu alaihi wasallam ran kiyama wajen wa za a je wajen annabi Muhammadu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ranan da Allah bai karban ceton kowa kai ko annabi Ibrahim ne sai annabi ya masa shaida ko annabi Nuhu sai annabi ya masa shaida ko annabi Isa sai annabi ya masa shaida Allah ya ce shi kaɗai zai karɓi shaidansa wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah shaka insha Allah sarki anan da mu tsaya a inda tambaya la Allah ba mu sani ba za mu ji abin da za mu iya faɗa mu sani wa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. saboda wani yanayi da na so a muna da wannan kawai ya yi mu shayi to na mu sarki eh. to abin da yasa to babu komai insha Allah Eh, za mu yi addu'a ɗin kasancewar yau ana ramadan ku da layi yana da kyau sosai alhamdulillah amma yawa na eh na san haka amma babu ah, eh na da wani da na so shayye muna domin haka kawai ba wallahi alhamdulillah ya ishe mu sosai kuma mun gode shai ya kawo mana ya nuna mana kun ga tun da shai ya fara bai kawo mana ya ce shehu ya ce ko kuma a'a an ce ba yana kawo mana sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya waki ya faru kuma inda ya kafa hujja domin shi malamin nan ya yarda ya kafa masa hujja da malamin sa Sheikh Ibn Taymiyyah domin shi ma da kuma Sheikh Ibn Taymiyyah ba ya ce Ibn Taymiyyah yayi ko an yi ba a'a Ibn Taymiyyah ya kawo shi ma kamar inda shi yake fuskanta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma hujja kisa alhamdulillah Ah, mun gode ma shai sosai Allah ya saka maka da alkhairi to mun gode ma shai ka ce shi ma shirka ne mun gode wa <laughs> mun gode ma shai da ah, fatawa mun gane sosai alhamdulillah kuma shai yayi magana mai muhimmanci gaskiya abin ayi la'akari da haka kaga wannan magana da yawancin ana fitowa bi ma'ana kamar ana sa wa mutane tsoro wurin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam farkon magana da shi kenan kuma da yayin wannan magana shi gaskiya she click mind na zai iya zama sai wannan son yayi yabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana tsoro in ya sake za a zo a masa ca yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ai abu ne mai kyau amma fa ka nemi wani irin kalamu za ka sake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ina gani cikin shahararren mu akwai wani begin da muke sakawa da wallahi cikin shahararren mu ɗaya kira ni yace sarki zaki in kana da halaka da wanda suka yi wannan ka gaya musu su ɗan gyara wani kalamu a ciki amma wakan su begin ya yi daidai shi na ce menene shi ce wai ka ce musu wannan begin da muke saka ya kai annabi annabi wanda muke sakawa a da ya ce a cire ya kan nan kan nan a cire a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma haka in ji shi abin da shi ya gaya mini kenan wai a ce ya annabi annabi amma ya kai annabin nan shi bai yi masa ba to dalilin da yasa kuka ga na bar saka wannan bege kenan amma ya ce komai ya yi daidai a ciki amma kai annabin nan a cire a ciki to kaga haka ya kamata ana yi a gyara amma ba kaman kawai gaba ɗaya ka zo ka gina ma mutum Eh, two bedroom ko three bedroom cikin wutan jihar Naba ba a'a ya yi sauri kwarai ana gyarawa ne ka gyara abu yayi kyau kuma ka sa wa mutane kwaɗayin soyayya annabi shaukin yi wa annabi to mun gode sosai za mu bar shayya wani taliki bar addu'a to bismillah shayyina to a ƙarshe abin da za mu kira sarki muna kira zuwa ga al'ummar musulmai su fahimci cewa lamarin Allah da annabi ba a shiga kuma ba komai bane idan ka ji an ce sufan Allah ne da a ce an ba wa manzan Allah ka ce wai kafirci ne mu kanmu Allah ya ba mu abubuwa wayanda wannan abubuwan sufansa ne misali daga cikin abubuwan da ubangiji ya ba mu wanda dukkan muna aiki da shi ana iya cewa da mai arziki ne wani arzikin nan sifan Allah ne inna Allahu war kuma mutum zaka iya cewa wani ya baka ba annabi ba ma zan iya cewa ne ya bani kaza ba laifi bane ba duk wanda ya bani zan iya ce ya bani ko ban yi karya ba shi ya bani amma a hakika ne ba mai bayarwa sai Allah hatta mummunan aiki misali idan na ce wani ya kashe wani ya kashe wani eh. a zahiri ba mai kashewa sai Allah haka ne haka ne ba wanda ya ishe kashe sai Allah amma kuma zan iya ce wani ya kashe wani ko mummunan aiki ne mhm. amma kuma Allah ne mai yi amma kuma da zatin ubangiji wannan shi sifarsa ce amma shi a ce wane ya yi kuma wanda ya yi nan a hakikani ba shi ya kisa ba Allah ne ya kisa a hakikanin magana oh. da iya cewa wane malami masani kuma Allah ne kadai masani duk hmm. wanda ya ce ya sani sanin nan bai santa ba sai dalilin sani na ubangiji da ya sanar da shi to yaya annabi ne kaɗai. mukaman da Allah ya bashi za a na jayayya da mukaman domin ana so a tuɓe wannan rigar kwarjinin da musulmai suke kallon manzo Allah da shi hmm. mu kula da wani abu gaba daya kwanan nan wani wanda dan rawa ne ko dan kwallo ne ya musulunta ka ce me yasa musulunta ce shi abin da yasa musulunta kawai yanda ya ga musulmai suna girmama manzan Allah ita ce dalilin musulunci shi ya ga musulmai muna girmama annabi fiye da kowa to shi kuma hmm. yana son ya ga wani abu mai girman da shi ma zai girmama shi to wannan ne dalilin da yasa ya musulunta to idan da ana samun irin wa'innan suna nan suna musulunta dan kawai ana girmama annabi to yau kuma sai aka samu wani shi kullum burin shi a kaskanta alfarman ma'aiki to annabi alfarmansa ba za ta in kasa ba Allah ya ce walillahi al'izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin daukakan nan na Allah ne kuma na annabi idan kai niyan wai kaskanta ma'aiki sai dai kai kaskanta ka wulakanta ka kare a mushe shi kuma annabi zai kara sama sama sama sama Eh, sama sama sama annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sama yake dama walal akhiratu khairul lak min al ula lallai fawqa samawati wal ardi to shi walal akhiratu khairul lak min al ula shi annabi kullun a haka yake saka abinda zan mana jan kunne shine kamar yadda kullun ake cewa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ilimi lallai sai da ilimi amma kuma ba kowane yabo ne zaka zama alƙali ka nada kanka ba in kai ba fannin abun kake ba akalla mutumin da zai iya hukunci wa yaban annabi zama ya karanta a ashifa ashifa na al-imam al-qadi ibn musa al-yahsubi amma mutum wani wani shi tun da yake kawai abu ɗaya ya karanta abin nan da ya karanta kuma ba bai gane ba bai je ya yi karatu a gaban malamai ba ba wanda zai yi hukunci wanda mutum baka san abin baka ce zaka yi hukunci kuskure saka masu yaban annabi su ci gaba da yin yabo kuma mun ji daɗi da abin da alinuhun nan yayi a so mu cire wurin da kai magana da ka ɗauki kamar minti biyu uku masu yabon annabi su ci gaba da yin bi ma'ana akwai su ci gaba da yin eh akwai da eh. bismillah lalle masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ci gaba da yin yabo domin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana so a yi Allah yana son a yabi manzon Allah sunan manzon Allah ma sunansa shi ne abin yabo Muhammadu abin yabo shi Allah ya yi annabi ya sa masa sunan nan ne domin ana yabansa ba a yi sunan annabi Muhammadu domin ana yakinsa ba domin ana aibata shi lokacin da wato ummu jamil matan abi lahab ta zo ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗi wani maganganu tana ce muzammaman habaina wa dinahu kalaina tana ce muzammamu ne mun kisa addinin sa ma ba za mu yi ba manzon Allah ya ce ajaban Inna hata subbu muzammaman wa ana muhammad ce abin mamaki ji manzo Allah ya ce wa ana Muhammadu ya ce abin mamaki ku kalle ta ta zo tana zagin muzamman ni kuma abin ya yabo tana zagin abin zargi ni abin ya yabo to shi manzo Allah sallama kullun kirari Allah yake masa da kaji Allah yana masa kirari wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانه kai yaban da Allah yake wa annabi da kirari za ka gane daban ne idan Allah ya ga dama zai na yaban iyalan annabi sai ka Allah ya ce inna ma yuridu Allahu bi yuzhiba ankum rijsa ahlal bait fa in Allah ya ga dama sai ka ga yana yaban garin manzon Allah da ilafi quraish ilafi murid da shitai wasai Allah yana yabon dangin annabi kenan da uqsimu bi hadha balad wa anta illum bi hadha albalad wa walidun wa ma walad Allah yana yabon wato garin manzon Allah da iyayen annabi Muhammad idan ya ga daman yaban kakarinsa sai ka ji cewa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin idan yana so ya bi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum idan yana so yana yaban kirjin ma'aikin sallama alam nashrah laka sadrak wa da'ana anka wizraka an kada dhahrak in ya duk wani abu na annabi Allah yana yaban wannan abu sai aka manzan Allah abin yabo ne ana son ai ta yaban manzan Allah in ma yabo ta hanyar karanta alqur'ani in ma yabo ta hanyar karanta hadisan manzan Allah ma ya ta hanyar rera salati ma annabi irin su dalailul khairati irin su juhazu irin su alkanzul masun da sunan littattafai wanda suka dinga rubuta salati wa manzon Allah in ma ya ta hanyar rera kasidu ne ban annabi irin su alburda ishiriniya diwani da makamantansu saka hatta yabo da ake annabi da harshen Hausa abu ne wanda ke karbabbe manzon Allah kuma yana farin ciki da mun kawo hadisi na Anas ibn Malik wanda lokacin da annabi ya yi mu'jizar nan wani ne ya zo masa waka ya yabi annabi yau annabi kirari kirarin nan ta sa manzon Allah ya tashi annabi ya ce Allah ka yi ruwa kuma ruwan yanzu yanzu haka annabi ya ce ajilan Allahumma sqina ghaisan mari'an muri'an gadakan dabakan ajilan ghaira darrin nasi'an yumbitu bitu bi zar'a manzo Allah sallallahu ya ce Allah ka yi mana ruwa ka yi mana kaza ka yi mana kaza bayan annabi ya yi an yi ruwan sati guda aka dawo annabi ya ce da Abu Talibin yana nan da yayi sai na ali ya tashi ya ce ga yaban sai na ali yayi yaban imam ali ya gama yaban wani ma ya tashi ya ce annabi ni ma ganawa shi ma annabi ya ce kai yayi yaban manzo Allah ya ce idan in ya ku su yafsu faqad hasanta. in dai wani mawaki zai yi waka a ce yayi kokari annabi ya ce to kai ma kai domin yaban manzo Allah annabi yana bada aljanna irin su Ka'abu akwai wayanda manzo Allah ya yafi musu don sun yabe shi ya ce a kashe su ko a jikin ɗakin Ka'aba ka gansu amma kasancewar sun yabi manzo Allah annabi ya ce an yafe kuma Allah yana karɓan masu yaban manzo Allah kuma ibnu taymiyyah al-harrani abin da dan cike shi wanda an san mabiyansa su suka fi kowa kin masu yaban wanda da yawa almajirai ibnu taymiyyah sun yabi ibnu taymiyyah al-uqud durriya ba irin abin da ba ga ibnu taymiyyah amma duk malaman da suke karajin kara sunnan nan ba wanda ya taba minti biyar yayi kace kace wa littafi ba wanda ya minti biyar amma mu gashi anan wani ne fa yabi annabi da Hausa amma an samu wani a nan garin Bauchi akan dutse Sheikh Burhanuddin Allah taimake ka babban malami na. Alhamdulillah jama'a ku ya kuri network gun shehi ne. Eh, An samu wani a nan garin Bauchi hmm. a kan yaban Allah Muhammadu amma har ya kai ga yana yin magana wa manzan Allah wanda babu ladabi yana ce shi duk abu ma na annabi bayi so bayi so kuma yana cewa annabi ko shi ne wani kaza ku ga wannan matsalan to gaskiya abin mamaki ne ya kamata in dai da gaske kara sunna ne akwai littattafai kamar irin su al'uqudud durriya irin su al-mawahibuz zakiya suna nan daban-daban wanda an yi ta kirari wa ibn taymiyyah al-harrani wanda suna roƙon shi ibn taymiyyah ka bamu kaza ka mana kaza ka bamu kaza babu wanda ya magana akan wannan ba sai akan manzon Allah to ƴan uwa ibn taymiyyah yana faɗin wani magana mai kyau a cikin littafinsa a as-sarimul maslul ala shatimir rasul yana cewa qiyamul madhi lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma to shine asalin cikan addini yace idan al'umma suka daina yaban annabi Muhammadu to addinin ya lalace ya tozarta duk addinin da ba yaban annabi inji bin tamiya yace wannan addinin lalatacce ne rusasshe ne to ko da ba za a bi umarnin Allah ba ya kamata a kyautata a bi umarnin ibn tamiya din tunda abin da ya umarni da shi ko shedan ne ya umarce mu da shi zamu Allah ya hmm. ce mai bi manzan Allah inna arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nadira kuma Allah ya ga mana cewa lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusalluhu bukratan wa asila mun turo shi ne domin ku yi imani da Allah ku girmama annabi ku kamba shi ku kamba ma wannan shine a dinga yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani mai yaban annabi ya ji tsoron cewa wani kare ko biri zai hau kansa ya masa haushi ya hana sai yaban manzon Allah a'a ka yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wala kharaja in in biri ya zo kanka Allah zai aje zakoki da damisan da za su zo su yi fatali da shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum yayi kokari duk abin da zai yi ya auna ya nemi ilimi ya nemi sanin abu kuma idan mutum ya akan ilimi Allah subhanahu Taala zai taimake shi kar mutum ya akan jahilci Allah ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na'am to shi bismillah a wannan Allah muna roƙonka kai mana cikin falalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mana cikin madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mu ma bamu da wanda zai bamu sai kai ya rasulullahi mun zo ka bamu ya rasulullahi Allah ka bamu ta hanyar manzon Allah sallama duk abin da zaka mana ka mana ta hanyar manzon Allah da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu da abokan mu'amalan mu wannan watan Ramadana gashi mun shigo har kusan wata kwana na sha biyu Allah ya karba mana wannan ayyukan mu da muke cikin yi wanda kuma ba mu yi ba Allah ya tsarkake mana wanda muka yi kuma Allah ya karba mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tara mu cikin ceton manzon Allah ka haɗa kan al'umman musulmi a sarki zaki da ke da wannan shafi wajen kokarin ya ga yayi ta bi a yi wannan karatu to Allah shi ma mahaifinsa Allah ka karbi bakoncinsa Allah ka sada shi shugaban halitta da mu iyayen namu gaba ɗaya dukkanin iyayen wanda suke mamatan mu dan uwan mu Shu'abul Fati mahaifinsa Allah ya masa rasuwa muna nan a lokacin muna garin madinan manzo Allah sallallahu alaihi kuma bai samu ma ya halarci janaba ba amma fatan abinda muka yi ta yi mun yi ta addu'a to anan ma muna ƙara yin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa annabi karbi bakoncin sa abinda aka san shi da shi na tsayuwa wajen hidima wa addini da hidima wa bayin Allah Allah ya gadar da shi cikin zuri'ansa albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani Allah ya ba su hakuri da dangana albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani Allah ya sa ya zamto wannan wato wani ah, kankara ne na zunuban Allah ya sa ya zamto kuma wato cikin rafiqul a'la Allah ya sanya shi cikin su da dukkanin mamatan baki daya akwai ah, malam Yusuf Alhaji Rabiu dan Alhaji ah, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ah, wanda yake ta yankin Kaduna Samunaka shi ma mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta da sauran da iyayensu suka rasu daban-daban dukkanin mu namu iyayen da wanda kuma suke rayu Allah ya sa a gama da su lafiya albarkan manzo Allah wannan watan Allah ya ba mu albarkacin ta albarka duk wanda suke tare da mu a wannan lokaci wanda sako da ya san musu Allah biya mu kowa bukatan sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabi karim shayi mun gode shayi mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode